أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sha hudu ga watan uku shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara Hijiriya wanda shi ne dace da uku ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiyya za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz wa bida'uha na sheikh nasiruddin al-albani rahimahullah ta'ala wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na iya sunna da ke kofar nasarawa a birnin kano nigeria idan za a iya tunawa muna kan bayani ne akan alkafanu wal khuruju bil bidiyoyin da ake yi a kan likafani da kuma waɗanda ake yi in an zo fitar da jana'iza za mu tashi a kan ce mun tsaya a kan magana ta 39 bid'a ta 39 kitabatus mil mayyit wa annahu yashhadu shahadataini wa asma'i ahli albayti alaihim assalam bi turbatil husaini alaihi salam in wujidat wa ilqa'u zalika fil kafani akwai waɗanda suke rubuta sunan mamaci a jikin likafani kuma sai a rubuta ai yashhadu shahadataini shi wannan mamaci wato ya shaida babu abin bauta da cancanta sai Allah kuma ya shaida annan Muhammadu manzon Allah ne wai ya shaida ake rubuta masa shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah sannan kuma ana rubuta masa sunan ahlul baiti a cikin likkafanin da kuma ƙasar kabarin husaini idan an samu ƙasar kabarin idan an rubuta wannan to wasu ka rubuta a takarda su jefa a cikin likkafanin shine ce wa zalika fil kafan wasu kuma a jikin likafanin suke rubutawa shi ma wannan bid'a ne ba addini ba ne ba shari'a ba ne amma wannan galiban waɗanda suke yin sa'in shi'a ne su ne suke rubuta waɗannan abubuwan kuma daman ba tuntuban shari'a suke ba za su yi abinsu abu na arba'in ana rubuta addu'a a jikin likafanin kitabatu du'a'i alal kafani rubuta addu'a a kan alkafanin kamar yadda suna sai su bubbuga Allah Allah Allah duk a jikin likafanin kamar yadda an samu ana rubuta Allah Allah a jikin raƙumi iblis sadaka ake cewa duk raƙumin da aka ware shi na sadaka ne ana rubuta Allah Allah a jikin shi dan wani ya gane cewa wannan na Allah ne na sadaka ne to sai suka ɗauki wannan suma a jikin likafanin sai suke rubuta wannan sunan Allah ɗin a jiki wannan shi ma bid'a ne ba addini ba ne ko an rubuta sunan Allah a jiki ko abba a rubuta sunan Allah ba a jiki abin da ya mutu a kansa shi za a yi masa tambaya kuma shi za a tashe shi a kai so kada wani ya taba tsammanin ko an rubuce masa izu 60 a jikin da kafaninsa ya dauka cewa wannan rubutun da aka yi masa zai masa wani tasiri ba zai ba abu na 41 ziyinul jinazati yi wa jana'izar kwalliya makarar a sa mata fulawa a sa mata wani kyalle na daban shi kansa likafanin da aka rufe shi din a ɗauko wani wani kafet mai tsada ko wani yadi mai tsada ko wani alhariri ko wani ulu irin ulu din nan da mata suke kwalliya da ado duk a zo a lullube likafanin da shi kuma a lullube makarar da shi duk wannan yana daga cikin bidiyoyi waɗanda ba su dace ba a shari'a mutane su aikata don ku babu dalilin da ya ce aikata haka shi amfanin sanin wannan shine idan ka sani to ba ka bari ya aikata maka ba kuma ba ka bari ya aikata wani naka ba abu na arba'in da biyu hamlul a'lami amamal jinazaci rike tutoci a gaban jana'iza din tutoci tutar ƙasar ko kuma tutar ƙungiyar in ɗan ƙungiya ta kaza ne sai a sa tutoci na ƙungiyar da tutocin ƙasarsa a jikin jana'iza kaji sai ka ce mutar gwamna duk kuma wannan gashi nan ana yi ana ta ɗaukan hoto ana gani ba shari'a ba ne wad'ul alimamati alal khashabati صرها ابن عابدين في الحاشية بكراهية هذا وكذا الذي قبله ويلحق به الطربوش وإكليل, وإكليل العروس وكل ما يدل على شخصية الميت cikin bidiyoyi da mutane suke aikatawa akan ɗauki rawani sai a ɗora akan makarar bayan an sa shi sai a naɗa rawani sai a ɗora a kan makarar me alaƙa babu bid'a ce kawai kamar yadda ibn abidin ya faɗa a hashiyarsa malamai sun ce wannan abin makaruhi ne shi ma ya ce makaruhi ne da waɗanda suka zo kafin lokacinsa mutum ma sun faɗi haka albani ya ce za a hada da wannan akwai waɗanda su kuma suke saka attarbush attarbush shine hula dara dara irin jaddara nan ko bakar dara idan an yi mutuwa za a kai jana'izar sai a ɗora a kan makarar da ikililul arus Ikililul arus shine irin kan sarki din nan crown kan sarki amma akwai na na ango wani wurin idan ango ya aure ana yi masa wata hula ta daban to shine ikilul arus jana'izar sai a sa mata kamar yadda wasu suke sa hular kwano ko suke sa irin facing cap din nan ta soja ko ta dan sanda akan wato makarar shi ma duk bid'a ne wa kullu ma yadullu ala shakhsiyatil mayyit kai da saka dukkan abinda zai iya nuni akan matsayin shi mamacin iya matsayinka iya abubuwan da za a rataya maka a sa kaza da zai nuna darajarsa babba ne duk wannan yana daga cikin bidiyoyi kamar yadda na gaya muku akwai inda ake ɗaukan hotonsa shi mamacin sai a rinka ɗaukan hotonsa a ɗauki hotonsa kato a ilajin ɗansa sai a liƙa a cikin makarar ana zuwa ba sai ka tambayi waye ba kawai za ka ga ga wanda ya mutu din shi ma wannan ba shari'a ba ne ba addini ba ne babu dalili babu hujja a kai hamlul akalil wal'asi zuhuri. wa suratul mayyiti amam janazati shikenan akwai waɗanda suke ɗaukan wannan kan sarkin da fure wasu ma da irin sanda ɗin nan ko na girma ko wani abu makamancin wannan da hoton mamacin sai a zo a ainihin wato makala shi ma wannan duk bid'a ne me amfanin a sawa mamaci fure a jikin makararsa babu mutumin da yake fuskantar hisabi da tambaya a kabarinsa ka zo kana lillika masa wadannan abubuwan ina Zabkun sarshi inda zabhul khirfan inda khurujil jinazati hata atabatil babi kamar yadda ya zo a cikin al’ibda’u fi madar al’ibtida’i da sheikh muhammad ali mahfuz da wa a cika duba a zuhim annahu idalam ya fa’al zalika mata salasatun min ahlil mayyit yanka raguna shine alkhirfan lokacin da za a fita da gawa sai a yanka raguna kuma ragunan fa ba za a yanka su ba sai an ɗauko ta ana ɗago ana ɗago jana'iza za a yanka ai wannan ana ɗago ita gawar ana ɗago makarar to sai masu yanka rago su ta yankawa iya ƙarfin mamaci iya yawan ragunan za a yi wai ana fita da shi ana yanka masa raguna kaje dafa ina rayan ba a yanka ragunan ba inda khurujil jinazati kuma a ta tahta atabatil bab a gindin bakin kofar gidan a nan za a zo karkace za a kauce ba ba za a kauce ba a kofar gidan duk wanda ya zo sai dai taka jinin wai lokacin da za a kai shi an zubar da jini an yi ƙurbani kamar yadda ya zo a cikin littafin al-ibda'u na fi mazar al-ibtida'i na Sheikh Ali Mahfuz da yanda wasu suke cewa wai idan ba a yi haka din ba in dai aka yi mutuwa a gida in ba a yi haka ba to sai an samu wasu mutum uku sun mutu a cikin yan uwan mamacin ko ku yanka ragunan nan ko kuma uku za su <laughs> raka shi za su bi shi to gaga wannan ai ƙarya ne ai tunda da yawa an yi mutuwar ba a yi ba kudi in za a yanka a ci kawai a ci nama amma ba wai dan wannan ragunan za su yi masa komai ba duk yankan da aka yi shi ba don Allah ba ya zama shirka kuma Allah bai zai da lada a kai ba kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la da yanka sallah yanka rayuwa da mutuwa da duk wata ibada nusuk na Allah ne shi kadai mana ana tuntuban ubangiji ne idan za a yi in ya ce a in bai ce ayi yi ba la ya juzu bai halatta a yi ba wato wasu bidiyoyi ma kuna ji nan mu sai ku ce mu alhamdulillah mu da sauki ba ai kwarai da gaske malam kuma wannan yana nuna tasirin da'awar sunna kenan haka ne ko tasirin da'awar sunna da ta ta murkushe bid'a ya zama bid'ar ba ta motsi ba ta samu wasu bidiyoyin ba su samu mashigowa ba abu na arba'in da shida hamlul khubzi والخرفان أمام الجنازة وذبحها بعد الدفن وتفريقها مع الخبز لو كم قراسة كوبريدي شين الخبز da wannan naman rago sai a daga gurasa a daga naman rago a gaban jana'izan ko kuma ragon gaba ɗaya. a rike gurasa a rike khirfan din raguna kaga ana jan ana daukan jana'iza ana janta da raguna wa zabhuha ba'da dafani ana zuwa har makabartar za a je da raguna ana binne mamacin sai a yanka raguna to wannan gurasar da aka dauka aka tafi da ita da ragon da aka je da shi ko ragunan idan an yanka sai a bada danyen naman kuma a hada ma da gurasa duk shi ma wannan duk mutane suna yi a wurare اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة خف ثقلها على حامليها وأسرعت wasu suna ƙudurin cewa ita jana'iza idan ta zamanto ta kwarai ce gawa in ta kwarai ce to za ka ji ba ta da nauyi wai duk iban mutum komin nauyinsa in dai salihi ne kana daga sai ka ji shafal kuma gaggawa take yi ita da jana'izar gawar kenan nan da nan sai ga an kai ta ai to naman dole tafi da wuri tun da ba nauyi mai nauyi kam ai kaga za a dade ana fafatawa wannan kudirin na cewa duk gawar da take saliha ce ba za ta yi nauyi ba to bid'a ne babu dalili akai kaga wannan ai za a jawo mutane tashi hankali warai kuwa yanzu nan mutane ba ya su sai su je su ta gwada mutane ba <laughs> wallahi ta laifuwa ana daga ka da an ji nauyi za a ce tab wannan ya shiga uku <laughs> wallahi cewa za ya shiga uku nauyi ya yi yawa ko a zo a samu wani bawan Allah ka ga babban malami ne mai mai aikin alheri ko wani salihin bawa da an ji nauyi sai a ce dab Allah bai karba abin da yake yi ba <laughs> haka za su yi ce wallahi kaga shi yasa wato udiri da wannan zai yi illa dan wani gaskiya zai ji cewa babansa to yana wuta kenan saboda lokacin da aka zo daga babansa an ji da nauyi ko kun sani akwai gawar da wallahi ba ta daukuwa sai an yi da gaske da gaske kaga wannan ai akwai matsala alhamdulillah ma da ya zama bid'a ne abu na 48 ikhraju sadaqati ma'al janazati fitar da sadaka tare da gawar ana ciro gawar ana raba sadaka sadakar ba za a yi kafin a ciro gawar ba a'a da an ce jama'a to za a yi sallah ana ɗago ta za a fito da ita nan sai a fara raba sadaka kuma galiban sadakan da ake rabawa ko dai yan kuli-kuli ko dan wani abu dai don wahala kaga suna ba da kuɗi don masu sallar jana'iza ma sun ga ana ba da kuɗi za su tsaya su karba to wannan shi ma bid'a ne haka ibnu taymiya faɗa a cikin littafin al-ikhtiyaratul ilmiya da kuma littafin kashaful qina daga cikin bidiyoyin da ake akan wannan akwai isqa'u al-irqisus al-irqisus wal laymun wa nahwihi al-irqisus wani nau'i ne na kayan shaye-shaye a can kasashen larabawa suke da shi da kuma lemun leman tsami ne sai a gyara shi a masa filebo a haɗa masa zaƙi amma ana shayar da shi ne in an yi mutuwa to wannan shi ma bid'a ne dama wannan lemo da rarraba shi wa mutane a lokacin da za a binne mamaci ko za a fito da shi daga gida bid'a ne manta jama'a sadaka addini ne kuma shari'a ce ta ce yi sadaka amma lokacin da aka juyar da ita aka yi wani abun daban wanda shari'a bata ce a yi ba to kaga an shigar da san zuciya da ra'ayi to sai ya zama bid'a amma a bar shari'a ta ci karanta ba babbaka ko da babbaka mana babu bakin wani me na cewa sai dai a shayar da irin isus ko kuma a ce sai lemon me na ware waɗannan iltizamu albad'i fi hamlil janazati bil yamin lokacin da aka gama sallar gawa idan za a ɗauki gawar akwai waɗanda suke cewa kai kai kai ku dakata fara ɗagawa na dama fara ɗagawa mana fara ɗaga jana'izar bilyamini da dama a ce dole sai ta dama za a ɗaga ta ba wanda ya ce ai haka yawwa ba wanda ya ce ai haka wannan kuma ya zo a cikin mudawwanatul kubra na imam malik abu na hamsin hamlul jinazati عشر خطوات من كل جانب من جوانبها الأربعة لو كان جنائزة كافن أي تفيها لإتاء a kai ta kabarinta sai a ce a ɗaga ta a taka ta ɓangaren wato dama ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma taku goma sai a dawo ɓangaren hagun ma ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma gabar ma ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma yamma ma ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma ashru khatawat taku goma goma min kulli janibin min jawanibiha al-arba'a a dukkan wani bangare daga bangarorin nan guda hudu na makara sai an yi taku goma goma shi ma dai bid'a ne ba addini ba ne ba shari'a ba ce kaga ana maka rito da jana'izar ka to kai maza ka dauke ta kai karka basu su yi maka bid'a wasu malaman fikihu suna kafa hujja da wannan cewa wai an ce man hamala janazatan arba'ina khatwatan kaffarat anhu arba'ina kabira kamar yadda ya zo a cikin bahrul ra'iq duk wanda ya ɗauki jana'iza yi taku arba'in to za a kankare masa babban zunubi guda arba'in wannan magana bata inganta ba wato rewaci ce da'ifiya kamar yadda malaman hadisi suka faɗa haka imamu zahabi ya yi inkarinsa da sauransu to wannan kenan abu na hamsin da ɗaya al-ibta'u fi sayri biha akwai waɗanda in sun ɗauki jana'iza sai ga suna tafiya a hankali a hankali a hankali a hankali a hankali a hankali a hankali ana tattakawa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan shi ma bi ne a yi tafiya da ita normal tafiya normal irin tafiyar da ake da ita haka za a yi haka zo a cikin alba'is na abi shama da zadul ma'ad da kuma littafin al'amru bil ittiba abu na gaba at-tazahumu ala shi yin cincirindo da cinkoso da ture juna wajen ɗaukan makaranta, nan to jama'a an zo gida kenan shi ma dai bid'a ne idan wancan ya dauka ya dauka ya isa amma sai ga idan an zo an yi sallah in an zo za a dauke ta wannan yana tura wannan wannan yana tura wannan ba inda aka ce yi haka wani ma sai bi ma sai ya dan rike ta ko dan yaya dai ya dan ya dan shafa dai koya wani kuma zai dan raka ta ko dai bi dai ya dai taba wannan cinkoson da ake da ture juna da ake yi akan ita makarar shi ma bid'a ne kamar yadda ibn hazm ya kawo a cikin muhalla to ya za a yi wanda ya dauka ya dauka in wani ya gaje ba wani amma magana a yi turereniya wannan ture wannan kai ka dauka ma wannan cinkoson da turereniyan wani nau'i ne na addini da tsoron Allah to wannan babu shi to akwai kuma wasu ɗabi'ar kuma daban da suke su kuma yanzu ka gani an ce ana cinkoso wasu kuma sai su ƙi matsowa kusa da jana'izar gaba ɗaya ma tarku alaikaci rabi minal jinazati ƙin matsowa kusa da jana'izar mutum ya nesance ta an ba shi wani wata bara ko wani laƙani ko wani dafa'i cewa kar ya yadda je kusa da gawa dan in ya je watakila kusa da gawan dafa in ya karye ko haka kawai kar mutum ya ki zuwa eh, ko haka kawai mutum ya zuwa wajenta shi ma bid'a ne jana'iza kan ko ka je gurin ta ko baka je bautar ma kai ne ita ai na lillahi wa inna ilaihi raji'un haka karewa dai gudu kai kenan tarkul insati fil janazati kin yin shiru lokacin da ake harkar jana'iza ai ta surutu bala yace hadha an nasu yashmalu raf'i as-sauti bizikri wannan nasin ya shafi daga sautin nan da ake yi da zikiri an ɗauko jana'iza kuma ana ta ɗaga sauci da zikiri kama fil ce, ba da haka mai da muka faɗa a da ta gabata ko wanda zai zo nan gaba kai a baya ma mun faɗa wata haddufin nas ba'dihim bi ba'd da mutane su zauna suna ta hira suna labari a tsakaninsu lokacin ana jana'iza ana binne jana'iza ko kuma ana tafiya da jana'iza kenan ana so a yi shiru a nutsu kowa ya shagaltu da tunanin ranar da zai zama wannan mutum ranar da za a ɗauko shi shi za a kai shi sai ka tuna yau a ce in kai ne a naɗe a nan ba labarinka wataƙila wancan ya mutu babu ciwon da ya yi haka kurin Allah ya ɗauki ransa lafiya galau to ka tuno cewa wata ran kai ne sannan kuma zikiri addini ne amma ba a ce dan an ɗauko jana'iza ana ɗaga zikiri ana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wasu kuma ita salatin annabi ana yi da ƙarfi shi ma yana cikin bidiyoyi da ba a ce ayi ba abu na hamsin da biyar eh, ya ce aljaharu bi zikiri au bi ƙira'atul qur'ani au il burdati au dala'ilul khairati wa nahwi zalika bayyana zikiri idan an ɗauko jana'iza ko kuma karatun alƙur'ani akwai waɗanda sai a zo a samu gardawa masu tilawa su ta zabga tilawa lokacin da aka ɗauko jana'izan nan sun kai mutane akwai yaudara wallahi yaudara ce mana kullum ana ta gaya mutane mutum ya tsaya nemi lahiran nan kafin lokaci ya ƙure mai kar ka taɓa tsammanin wannan liƙe-liƙe da makale-makale da yan uwanka za su zo su yi maka bayan ka mutu kai baka tsaya ka nemi lahiran nan ba kai baka tsaya kai karatun ƙur'anin nan ba kai baka tsaya kai salatin nan ba sai bayan ka mutu a zo ana ta yi wa gawarka ba abin da zai mata ba bai zai hana mala'ikan mutuwa ya ɗauke ta ba bai zai hana masu yin tambayoyi a kabari su yi mata tambaya ba wallahi ko da ku karatun qur'ani ne ake akwai waɗanda za su yi ta zabga tilawa suna karatun qur'ani saboda wani ya mutu za a raka shi da masu karanta alburda masu karanta alburda hadda alburda ake rerawa wasu kuma da la'ilul khairati da makamancin wannan karanta alburda karanta dala'ilu wa gawa bayan ta mutu bid'a ne kamar yadda ya zo cikin littafin al da kuma littafin iqtida'u siratal mustaqim na ibnu taymiya da littafin al na imam shatibi da kuma sharh at-tariqatul muhammadiyya da al'amur bil ittiba da Alba'is bais duk gasu nan dai references inda za a samu wannan bayanai da malamai suka ce yin wannan abun bid'a ne ba addini ba ne الذكر خلف الجنازة بالجلالة الجلالة أو البردة أو الدلائل والأسماء الحسنى akwai kuma waɗanda sai an yi jana'idar na kotu ana tafiya lokacin da ake tafiya ana raka ta ɗin to sai a rinka faɗin kalmar lafzul jalala ana tafiya na Allah Allah Allah Allah dafa dafa kafin ya zo ya raka jana'izar fa baya Allah Allah din yanzu ne da zai raka ta zai riko sharbin sa ya nuna cewa mai tsoron Allah ne hasa haka mutane suke sai an yi mutuwa wani ma sharbin na aro zai dauko haka ne mana wani daga ganin yadda ya rike sharbin ba nasa bane bai ma saba da rike shi ba amma tunda mutuwa aka yi yanzu ya zama kirki da hula ma baya sawa amma yanzu tunda an yi mutuwa a gidansu bari ya dauko yar hula ya cokalata ya dan rike carbi <laughs> mutane kai Allah sauki <laughs> daga ganin idan sa ka san mutumin banza ne kana ganin sa ka san ba na kirki bane wallahi saboda kawai an yi mutuwa ne a gidan shi ma dai ya ya dan raka ya dan taya baya zuwa sallar jam'i a unguwarsu amma yau za a yi jam'i da shi aka je saboda an yi mutuwa an ɗauki ɗaya a gidansu ko tsohuwarsa ko tsohonsa ko ƙaninsa ko yayansa ko matar yayansa ko wani abu makamancin wannan sai mutum ya zo ya ɗauki tarbiyya rike yana ta yi ana ta ja ado da carbi kwalliya da carbi nuna wa mutane kana jan carbi jan carbi zikirin da ke cikin carbi in dai tasbihin nan ne da ko salati annabi wannan abu ne da ana yi ba sai da sharbi ba so ba bukatar sai ka daga wannan sharbin kana yi a hanya mutane suna ganin su a hannunka kowa ya ga cewa abu kaza kake yi gwanda ka ajiye shi aljihunka ka yi da hannunka ba a san kana yi ba ita ibada in kana yi ɓoye kanka kake yi amma wani har a wuya yake rataye sharbin wani kuma a hannunsa yake naɗewa wani kuma ma duk inda ma yake ma yana nan a hannunsa daidai ya nuna maka dai shi na Allah ne to ita ibada ɓoye ta ake kuma me wannan carbin asalin carbi fa malamai sun yi rubutu a kansa as-subha ake ce da shi ko bukur abu zai da ya rubutu littafi guda a kan shi me tarihin carbi me asalin carbi daga ina yake asalinsa daga mutanen indiya ne masu addinin buda da 'yan kirista masu ɗariƙar katolika 'yan catholic church su suke amfani da carbi sayin ɗinsu su nema suna da shi ko a garin nan zaka ga ƙaton arni amma da carbin nan yana da shi a hannunsa ko ya rataye shi a mota saboda yan cocin catholic suna suna amfani da shi mutanen indiya masu addinin buda suna amfani da shi to mu mai aka ce mu yi ce aka yi mu yi da hannu da hannu aka ce mu yi annabi ya ce fa'in na hunna mustantiƙatun yau malƙiyama wannan gabbai na yatsanka na dama da na hagun dinnan za su yi furuci ranar tashi alkiyama shi sa malamai suka ce ɗaukan shi a riƙe shi ana amfani da shi ɗin a ƙi amfani da hannun wannan bid'a ne da hannu ake yi da hannu da hannu ai ba na iya riƙewa amma in kuɗi za ka lissafa ai kana iya riƙewa ka ɗauko nutsuwar da kake in za ka lissafa kuɗi ka sa wannan nutsuwar lokacin da za ka yi zikirin gashi nan a hannu subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah shida shida shida shida shida shida an ka tsara guda uku talatin da uku kenan shi kenan idan goma goma za ka yi gashi hannunka kwaya biyar ne in kai so bibbiyu ya yi to mu tsaya inda shari'a ta tsaye da mu a yi haƙuri fa ai haƙuri zaman ka addini ka yi abin da aka ce ka yi amma mai da shi shi'ar har ma wani limamai da ladani ake masa shi kansa ladanin sai an zira masa wasu ƙwararraki to iyayen ma yaushe suka samu aka ja su akan kari aka musu jan fi sabilillahi ballantana da ladanan tunda mutum zai zo yana ja sai ya haɗa guda biyar fa fi subhanallah fi subhanallah fi subhanallah mu daina yaudarar kanmu ina ma da a hankali kake yi daya daya daya daya daya kuma kana yi a nutsu ba subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah a'a ba haka ake ba to Allah ganar da mu sannan kuma da waɗanda suke um, suke yin alburda idan an ɗauko jana'iza ana tafiya da ita sai a rinka rera alburda a baya ana yi ana rera alburda ana yi ana rera alburda wasu kuma da la'ilul khairati suke rerawa wasu kuma asma'ullahi husna suke faɗa subhanallah Tay Allahu la ilaha illa Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus Haka za a tamimita in an kai sai aje a dawo in an kai sai aje a dawo A bayan me A bayan jana'iza in ana rakata Shi ma ba addini ba ne. sannan alƙaulu khalfaha Allahu akbar Allahu akbar ashadu an la ilaha ashhadu anna Allah yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu subhana man ta'azzaza bil qudrati wal baqa'i wa qahara al ibada bil mauti wal fana'i wata addu'a ce ita ma da ake rera ta bayan an ɗauki jana'iza in ana rakata haka suke yi الله أكبر الله أكبر أشهد أن أشهد أن الله يحيي ويميت وهو حي لا يموت سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء وقهر العباد بالموت والفناء ina shaidawa Allah mai girma ne Allah mai girma ana shaidawa Allah rayawa shi ke kashewa shi ne baya mutuwa tsarki ya tabbata gare shi wanda ya samu izza bil kudrati wal baqa'i da iko da dawwama da wanzuwa ya rinjayi bayansa bil mauti wal fana'i ya sa musu mutuwa da karewa haka wasu ke karanta wannan wannan shi ma ba addini bane babu kuma inda aka ce ai wannan bai zo a riwaya ba Asiyahu siyahu khalfal janazati ihu bayan jana'iza ana faɗan ihu din ana faɗin astaghfirullah ko kuma ce istaghfiru lahu yaghfiru lahu lakum da ƙarfi ana cikin tafiya sai wani ya ihu ya ce ku neman masa gafara Allah gafarta muku istaghfiru lahu yaghfiru lahu lakum sai ka ji ana Allah gafarta masa Allah gafarta masa an nan jima kaɗan sai da ihu ya faɗa har aje abin ne shi shi ma wannan bid'a ne abu na hamsin da tara daga sauti asiyafu bilabzi al-fatiha inda al-mururi bi qabri ahadi salihina wa bi mufariqi wato mafarikin turk idan an zo za a wuce ta kabarin wani mutumin kirki a cikin makabarta kenan ana zuwa daidai kabarin sai wani ce al ya jama'a fatiha <laughs> kawai sai a kama fatiha alhamdulillahi rabbil alamin sannan kuma duk lokacin da aka zo ana yin tafiya in aka samu hanyoyi biyu uku za ta rabu to za a bi waccan to shi ma sai wani ya ihu ya ce a karanta fatiha kawai sai kaga an ɗebi fatiha nan ana ta bugawa shi ma dai wannan bid'a ne abu na sittin ƙaunar mushahidi lil ce wanda ya ga jana'iza akwai inda kana ganin jana'iza sai ka faɗi wannan alhamdulillahi alladhi lam yaj'alani من السواد المخترم idan mutum ya ga jana'iza sai ya faɗi wata kalma wato ta wai wai ya gode wa Allah da bai sanya shi cikin as muhtaram ba wannan kalmar as muhtaram wato kalma ce da take nuna wa'idi da narkon azaba da kuma nuna damuwa na gode wa Allah da bai sanya ni ni ma yau na zama kamar shi wannan wanda ya mutu ya shiga uku kenan ake so a ce. an gane ko wato irin irin wanda aka yanke masa rayuwa aka yanke masa jin daɗi aka yanke masa shakatawa aka yanke masa morewa Allah na gode maka da baka jefa ni cikin wannan wato mummunan abu ba subhanallah ma'ana shi ya gode Allah tunda bai mutu ba yanzu to Allah ya sauke to wannan dai mutuwa kam dole sai ya je in baka je yau ba ma dai gobe zaka tafi اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة تقف عند قبر الولي عند المرير به على الرغم من حاملها من حاملها wannan kuma sufaye ne suke faɗa cewa wai idan aka ɗauko jana'iza idan ita jana'izar salihar jana'iza ce to tana tsayawa in an zo wucewa ta kabarin wani wali ko masu ɗaukanta sun so ko ba su so ba ko sun yadda ko ba su yadda ba ita dai wannan jana'izar sai ta tsaya a gindin kabarin waliyin nan ta yi addu'a kenan to abun mamaki akram kalla wannan abu koya za a yi a haka to amma wai su yadda suke cewa ko ba ku tsaya ba fa ita fa ta tsaya <laughs> ku ne za ku ji kamar kuna ɗauke da ita amma tunda ta zo wajen kabarin wali to ita sai ta tsaya wannan kuma ana bayani ne akan karamar waliyai da matsayinsu su duk wanda ya zo wucewa ta kabarinsu sai ya tsaya ya yi addu'a kuma ko da yan masu ɗaukar nata masu taurin kai ne ba za su tsaya ba to ita tana tsayawa za a riga ta zuwa kabarin kenan to ga wannan ai akwai ƙarya ma a ciki alqawlu inda ru'yatiha hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu Allahumma zidna imanan wa taslima <laughs> in an ga jana'iza wai a faɗi wannan addu'ar wannan shi ne da Allah da manzansa ya mana alkawari kuma Allah ya yi gaskiya da manzansa ya Allah ka ƙara mana imani da miƙa wuya in an ga jana'iza ana faɗin wannan shi ma wannan bid'a ne kamar yadda mai littafin sharhu shir'a ya kawo shi bai inganta ba ittiba'ul mayyiti bi mijmaratin bin mamaci da gaushin wuta to kiyaye wannan ai hauka ce ma <laughs> akwai waɗanda in an yi mutuwa sai a hura wuta da gaushi ana raka da gaushi a bayanta abinda ake neman tsari da wuta kuma kwa raka ta da wuta haka yazo a cikin mudawwana to shi ma wannan dai bid'a ne ba addini bane at-tawafu bil janazati hawla al-adrihati abu na 64 kenan yin dawafi da jana'iza a gefen wasu kaburruka idan an je wasu kaburruka na mutanen kirki sai ai dawafi dawafi ne da ka sani ai ta kewayawa ai ta kewayawa ai ta kewayawa ai ta kewayawa iya yadda malamin ya ce ya isa haka kaga shi ma fa mataccen ne to wai an zo kafin abin ne shi sai an yi dawafi a gefen wasu kaburruka da wasu bayan Allah kafin shi abin ne shi kisa duk lokacin da ka bar wa dan adam dama ka ce shi zai yi abin da ya ga dama a addini to ya ci bil gara'ib zai zo da bakin abubuwa sosai abu na 65 al'aduriyar nan kaburruka ne na 65 a tawafu biha haula al-bait al-atiq sab'an jana'izar da aka yi ta a makka to in an kawo ta an yi sallah a haramin makka to kafin a tafi da ita makabarta abin ne mutane suna jira a tafi da ita sai masu gawar su dauke ta sai sun yi dawafi bakwai da ita ana rike da ita ana kewaya da haka ake yi amma yanzu hukumar saudiya Allah ya taimaka musu Allah saka musu sun hana wannan bidiyoyi na banza ba sa bari ayi ana yin ana gama sallah za a ce yalla yalla yalla yalla ku tafi ku je ku kashi amma da da suka samu wuri masu yin bidiyar sai sun yi dawafi da gawar ya kewaye ɗakin Allah sannan za a je a binne shi <laughs> kai Allah ya sauke abu na 66 al'ilamu bil jina'izi ala al masajidi ba da sanarwar jana'iza da gayyatar mutane da ba da labarin mutuwar wani a ƙofar masallaci idan an yi mutuwan koma lokacin sallah ba ne sai a zo kofar masallaci sai wani ya tsaya yana ihu yana sowa yana cewa wani wani fa ya mutu wani wani fa ya mutu jama'a kaza kaza da sauransu to wannan shi ma bid'a ne me yasa sai a kofar masallaci me yasa ba za a sa liman ya ce jama'a ana buƙatar addu'a wani Allah ya masa rasuwa ba amma saboda akwai wata bid'a da aka yi kudiri dole sai a gindin masallaci kofar masallaci idan kuma a makka ne abu na 67 idkhalul mayyit min babir rahmati fil masjid al aqsa in a a falastin kai a shigar da mamaci masallacin al aqsa amma ta babur rahma wa wad'uhu bainal babi was sakhrati kuma idan an zo akwai wani wuri musamman da ake ajiye mamacin tsakanin kofa da kuma wani dutse da ake ce da shi sakhra a wurin washima'u ba'dil mashayikh yaqra'una ba'd al azkari sai a ajiye shi wasu shehunai sai su zo su zauna su ta karanta wasu zikirai a tsakanin wannan kofa da wannan dutse din shi ma bid'a ne shi kuma a can suke yi a wannan masallaci abu na 68 arrifa'u inda huduri aljinazati fil masjidi qabla salati alaiha aw ba'daha wa qabla raf'iha aw aqiba dafn almayit inda alqabr arrifa'u azu ana karanta wasu baitittuka na waƙoƙi ko kuma faɗan wasu kalmomi na yabo ga mamaci lokacin da aka ɗauko jana'izar aka kawo ta masallaci za a yi mata sallah sai a ce jama'a a dakata sai a nemi wani mai zaƙin baki ya zo ya ta bayani akan halin wannan mamaci ko in ya iya waƙa ya ta rera masa waƙa yana yabansa shine risa ko a rasa. wannan bid'a ne <coughs> ana yin haka kafin a yi masa sallah ko kuma bayan an yi wa gawan sallah mai kwan a ɗauke ta a kai ta kabari a binne ta to ba za su yi ba sai an yi wannan risa ɗin ai ta bayani ai shi ne mai kaza ai yana ciyar da mutum dari kullum ai yana kaza kaza kaza ai shi ne mai kaza shi ne mai kaza mutane suna ji suna ta kaɗa kai suna ta kaɗa kai suna ta kaɗa kai ko kuma kafin a ɗaga ta ko kuma dab da za a zira mamacin a cikin kabari a ta faɗin wannan sai wani ya ce a dakata sai zo ta bayani ya ta bayani ya ta bayani an kiya abin shi ana ta bayanin halinsa to wannan bayanin da ake mai zai kara ba abin da zai kara mai abu na 69 iltizamu hamlil janazati ala al-yasarati ala al-sayyarati wa tashyi'uha ala al-sayyarat lazimtar kullum in za a ɗauki jana'iza sai a rinka ɗaukanta a mota har da wata motar ɗaukan gawa wata shi'uha ala sayara ce kuma kullum idan za a raka ta sai an raka ta akan mota wannan shi ma bid'a ne sunna shine jana'iza gawa in ta mutu a ɗauke ta da kafa a kai ta wannan shine sunna a ɗauke ta da ƙafa a kaita sai dai in inda za a kaita ɗin yanayi ya sa wurin yana da nisa to wannan kuma sai a kaita da mota kaga meye dalilin kaita da mota saboda nisa amma gurin da yake kusa da makabarta za a iya zuwa da kafa to a kaita da kafa shine sunna ba wai komin kusancin makabartan dole sai an dora ta akan mota ana zagayawa da ita har a ɗauki wata mota sunanta mota ɗaukan gawa ba me yasa wai aka faɗi wannan saboda akwai nau'i na nuna wa mutane jin tsoron Allah da tuna mutuwa lokacin da aka ratsa unguwa da gawar wani a hannu ana tafiya da shi amma an sa shi a mota mai tsada ko an sa shi a mota an ɗauka an tafi wani ma bai zai ɗauka wani abu aka yi ba lallai ne iya ganewa ba ma'ana tasirin tasirin ɗaukanta da a ƙafa a ɗora ta a kafaɗa a kaita ya fi tasirin ɗora ta akan mota tunda kun sani an faɗa a sunna cewa ana so a ɗauke ta a ɗora ta a kafaɗa haka hadisai suka zo cewa ana ɗora ta a me a kafaɗa kuma ana raka ta aka ce tashi'u aka ce rakiya in mutum ya zo gidanka za ka raka shi ina jin kana dan taka masa ne to ita gawa so ake a raka ta Allahu akbar a raka ta wanda suka ɗauke ta a kafaɗa sun ɗauke ta ɗan uwanku ne da da kafarsa jiya yake tafiya yanzu kun gindaya shi yana kwance bai isa ya komai ba kun lullube shi da farin kyalle kun sashi a cikin makara an ratsa unguwa ko an ratsa ma watakila ta wani wurin dandalin wasu mutane marasa kirki kowa zai shiga taitayinsa zai ce bai mutuwa akai ba ka lura da malam ko mutuci ne suka zo wucewa in mutuwa ne sai ga kowa ta ka an tsatsaya ana ta kallo ba kwa lura ko titi za a tsallaka inda kafa ne sai ga kowa ya tsaya ana ta kallo ba ko sallar jana'iza ake yi in a bakin titi ne ko mai mutum yake yazo sai ya shiga natsuwa to wannan tasirin ake so a gadar da shi a cikin zukatan mutane ba wai ta ɗiba ana ta sawa a mota ana tafiya ba haka mala albani ya faɗa Allah ya masa rahama so anan gidan abin da namu tittike a kan shi shine in kusa take a kai ta da kafa shi yafi in dai za a iya takawa da kafa akai babu takura to gaskiya a kai ta da kafa shi yafi idan kuwa nesa ne akwai mashakka to almashakkatu tajlibu taysir kunci yana jawo sauki a shari'a to ba a so a lazimci amfani da mota kullum ko a ina wajen binne mamaci ba ku fahimci wannan yana da muhimmanci kwarai-kwarai da gaske abu na saba'in hamlu ba'd amwati ala arabatil midfa' Daukan wasu mamatan a ɗora su akan arabatul mitfa ita ce amalanke a ga wannan ka ina ga akwai wulakanci ma ce ko kuwa ban sani ko ko ba fahimta ba amalanke ba amalanke ko wulbayaro ko irin wanda ake ɗaukan buhunan nan ko irin takata ko ta da ta daukan buhuna wai su ba za su dauke ta a kafada su ba galiban kamar kasashen larabawa kasalallun mutane sun fi yin wannan sai a dora ta akan amalanke a tura ta haka wannan babu mutunci a ciki kuma bai kamata ba ba daidai ba ne kuskure ne to sai abu na ƙarshe za mu tsaya a kai assalatu alaiha yi mata sallah assalatu ala jana'izil muslimin alladhina matu fi aqtaril ardi salatal ghaibi ba'da al-ghurub min kulli yawmin yi wa mamaci sallah ta jana'iza yana cikin musulmi kuma wanda suka mutu a bayan ƙasa wurare masu nisa a yi wa mutum salatul ga'ibi bayan rana ta faɗi kowace rana yanzu misalin kana da ɗan uwanka ya mutu a america ko ya mutu a london ko ya mutu a gabon ko ya mutu a ina ne kaga sallar ga'ib nan kwaya ɗaya ake yi sau ɗaya ake yi me sallar ga'ib shine lokacin da ɗan uwanka ya mutu a wani guri wanda kana tsammanin ba a yi masa sallah ba to ya halatta a nan dinnan mu yi kabbara mu masallar ga'ib zance mafi inganci in ba a yi masa sallah ba haka malamai suka faɗa amma in an san an masa sallah a garin to ba buƙatar a sake maimaita masa wata sallar a nan to wasu inda suke wuce gona da iri malam kullun da magariba sai an yi saboda mutumin yana da matsayi kullum fa har ma kaga ana takura wa mutane wasu su ga sun gaji to wannan bid'a ne idan an yi sau ɗaya isa Allah sa albarka shi ma sau ɗayan in ba a yi masa ba a garin da ya mutu yanzu dan uwanka misali ka samu labarin ya mutu a ƙasar arna ba a ma gagawar ba ko wataƙila rikicin addini ake ba a gagawar ba ko kuma ya je sun kashe shi ko kuma ma an gawar binne shi kawai suka yi musulmin ba su yi mai sallah ba ya halatta a nan garin a yi salatul ghaib mu ɗauka kamar yana gaban mu mai sallar babu gawar shine salatul ghaib ya tabbata a suna annabi ya ce aiwa najashi as-salatu alal ghaibi ma al-ilmi annahu sulliya alayhi fi mawtinihi bid'a ne yin salatul ghaib inji albani tare da cewa an san an masa sallah a garin da aka yi masa kuma a zo ana maimaita mai salatul ghaib ya ce wannan baya cikin aikin salaf duk da cewa akwai waɗanda suke ganin ai sallah ita ai sallar gawa addu'a ce so ko an yi masa a can masu su za su maimaita masa anan shi kuma ya ce ai addu'a ce amma shar'antacciya ga da lokacinta da yanayinta tunda ko an yi masa to in haka ne kenan matattu su ma sai a je a ta mimita sallar gawa da aka yi musu قول بعضهم عند الصلاة عليها سبحان من قهر عباده بالموت وسبحان الحي الذي ya mutu. da wata addu'a kuma in an zo yi wa gawar sallah mai kun ayi ta annabi addu'ar da manzon Allah ya ce ayi mun karanta da ku duka su kuma sai su rinka cewa subhana man qahara ibadahu bil mauti sarki ya tabbata ga ubangijin da ya rinjayi bayansa da mutuwa wa subhanal hayy alladhi la yamutu sarki ya tabbata ga rayen da baya mutuwa wannan kuma ita ce addu'a da ake ta yi wa mamaci to shi ma wannan bid'a ne kamar yadda ya zo cikin as-sunan wal mubtadi'at nazunna alaini inda salati alaiha walau lam yakun fihi ma najasatun zahiratun thumma al-wuqufu alaihima cire takalma yayin da aka zo sallar gawa haka kawai mutum ya zo ya cire takalminsa wai dan za a yi sallar gawa sallar gawa ai da takalmi ake yi ta farillan ma ya halatta ai da takalmi ai ba wai ta gawa ba annabi ya yi sallah da takalmi yana cikin yin sallah wata rana suka ga ya zare takalminsa sahabbai a hadisi suka ce fa alqaina ni alana mu ma duk muka ciccire takalmin mu sai da aka yi sallah sai ya ce ya aka yi kuka haka sai suka ce mun ga ka cire takalmin ka ne shi ya samu ma muka cire ashe da takalmin suke sallah ta farallan ma yace jibrilu ne ya zo ya gaya mun cewa akwai najasa a cikin takalmina shine na cire su kaga wannan yana nuna annabi bai san gaiba ba kenan ko ba gaba ne yace fa suka ce fa alqaina ni alana mu ma muka cire na mu takalma a wata riwayar annabi yace ku yi sallah da takalminku ku to sai wani ya zo wai dan saboda jana'iza ne dan girmama ta ya cire takalminsa ko da ba najasa ta zahiri sannan kuma abun mamaki <laughs> idan ya cire takalman ba fa a gefe abu nan ba sai ya hau kansu ya tsaya <laughs> ya cire su kuma ya hau kansu ya tsaya kuma a haka za a yi sallar to wannan kaga sabon abu ne bid'a ne sannan kun san a shari'ar musulunci an ce in za a yi sallar gawa idan mace ce a tsakiyar ake tsayawa in namiji kuma a kafadarsa ake tsayawa to akwai wanda suka yi reversing case din suka canja abin wuquful imami inda wasatir rajuli in namiji ne sai liman ya tsaya a tsakiyarsa wa sadril mar'ati in mace ce kuma sai ya zo daidai kirjinta sai ya tsaya alhalin shari'ar musulunci cewa ta yi in mace ce liman ya raba ta gida biyu a tsakiyarta zai tsaya idan kuma namiji ne a daidai su zai tsaya to sai suka canja abu shi ma wannan bid'a ne akwai waɗanda su kuma idan sun zo saboda kirinki da neman suna in an zo sallar jana'izar sai ai du'a wal istiftahi addu'ar bude sallah qira'atu du'a wal istiftahi shi ma bid'a ne dan ko ba wanda yace kai sannan ar-raghbatu an qira'ati al-fatihati wa suratin ma'aha albani ya ce waɗanda suke ƙin karanta fatiha da ƙin karanta sura da gangan a sallar jana'iza sai su ce ai ba a karantawa to shi ma wata sabuwar bid'a ne don ku shari'a ta ce a karanta fatiha nassi ya tabbatar ma har ma da sura ma so kyamar ƙin karanta fatiha da gangan da kyamar karanta sura din da gangan shi ma wannan bid'a ne akwai wanda sallama ma ba sa yi الرغبة عن التسليم فيها أكين سلم wannan kuma yawanci 'yan shi'a ne suke yi kamar yadda ya zo a cikin miftahul karama cikin littafansu ba sa yin sallama qaulul ba'd akibar salati alaiha bi sautin murtafi' ana gama sallar jana'iza da sauti maɗaukaki wani sai ce ma na fi ya jama'a me kuke shaidawa akan wannan bawan Allah fa yaqulu al-hadiruna zalika waɗanda suka halacci sallar sai su ce kana mina salihin ayyana cikin salihan bayi wani abu da makamantin wannan shi ma wannan bid'a ne waye yasa kaka tambaya wai me aka sani akansa kansa? kalan wani ya je zage shi in an ce me aka sani in wani daga hannu ya ce mutumin banza ne mun san shi ya aka ka ka tona mai asiri ko kuma shikenan dan mutum ya mutu kawai ya zama na kirki ka san haka muke yanzu da mutum ya mutu kawai dai koma na banza ne ma in ya mutu ma dai sai dai ana ta kwakwalo dai eh, sai an kwakwalo dai wani abu dai da za a faɗa da fa duk ana mai rashin mutunci kuma shi ma bai da mutunci amma tun da yanzu ya mutu sai an ai an yi rashi wallahi ai an rasa wane kaga kaza kaza ai yana da kokarin kaza kuma tantirin mara kirki ne amma dole sai an kwakwalo wani abu an faɗa akan shi kawai ku shiru ya je tarar da abin da ya aikata ya mai addu'a Allah ya fi masa amma ba wai ai ƙarya a kansa baya abin kirkin a zo a faɗi na kirki wannan ba daidai bane kuskure ne anan za mu dakata insha Allah abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tutuba harshe Allah ya yi mana afuwa Allah ya rangwanta mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh um, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai sanarwa guda ɗaya mai muhimmanci wadda uh, ya kamata mu yi ta na farko dai a yan uwa suna ta tambaya tun ba yau ba tunda mun zo ƙarshen wannan littafi na akamul jana'iz wa bidawa muna karanta bidiyoyin jana'izan ne gangara ne muke bai wuce yan satuttuka kaɗan ba za mu gama shi wani littafi za a karanta so na yi ta istikhara da addu'a da roƙon Allah da neman shawarar malamai akan littafin da ya kamata mu karanta wanda ya dace kuma zai amfanar Allah Ubangiji ya rubuta ya kuma kaddara na samu shawara da kuma kwanciyar hankalin saka wani littafi mai matukar muhimmanci na farko shi kansa mai littafin da kuma shi kansa littafin akwai littafin zadul ma'ad na ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala littafi ne wanda yake mausu'a ne mai faɗi babban littafi ne wanda yake ya shafi komai da komai na shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam shari'arsa akan komai da komai to akwai samari ɗinsa muktasar ɗinsa wanda a sheikh muhammad bin abdul wahab imamu da'awati tauhid ya yi iktisarin littafin ya karance shi gaba ɗaya ya bi babi babi ya yi samari ɗinsa littafi ne mai kyau kwarai da gaske ya sa masa suna muktasaru zadul ma'ad fi hadi khairul ibad samari ɗin littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad gaskiya littafi ne mai kyau kwarai da gaske kuma in dai muna da nisan kwana alhamdulillah za a amfana da abubuwa da yawa ya kusan ya taba komai za ka ce shiryar manzan Allah akan kaza shiryar manzan Allah akan kaza shiryar manzan Allah akan kaza komai da ka sani na, ibada da muke aikatawa da mu'amaloli kasuwanci ne zaman makotaka ne sallah ne na filfili ne hajji ne umra ne ya manzan Allah ne sirarsa ne sira annabi ki daya da abin da ya shafi tafiye-tafiyen da ya ta yi aurensa da zamantakewansa da matansa da makotansa ziyartar marasa lafiya ne yaya musulmi ya kamata ya in ba shi da lafiya ya komai dai ba abin da bai ba ibn qayyim Allah masa rahama bayani akan zakka yaya ake ba da sadaka suwa ake bawa shiryarsa akan azumi shiryarsa akan ah, itikafi shiryarsa akan ah, hajji da umra shiryarsa akan itikawo abubuwa da ba zan iya faɗan su ba yanzu ga sunan da yawa kuma yana da sauƙi littafin alhamdulillah ah, da uslubi mai kyau kuma malami ne cikin malamai na salaf magabata so akwai albarka cikin karanta littattafan kwarai da gaske so wannan littafi insha Allah ta'ala idan Allah ya ara mana nisan kwana to shi za mu zo mu bi shi dalla dalla in Allah ya so yadda mujalladi ne guda ɗaya one volume volume ne guda ɗaya yana ɗauke da shafi 287 shafi 287 so ga littafin nan a dan uwa mala ibrahim mai sai da littafi ya kawo shi na nan a bakin masallaci na faɗi wannan ne saboda ba na da ra'ayi kuma ba na son karantar da littafi mutane su zo zauna ba su da littafi mu canje wannan yanayi yanzu lokaci ne na ilimi duk wanda zai zo karatu ya riko littafin sai tafi da shi ka mutu ma 'ya'yanka su ga wannan littafin babansu ne da yake zuwa makaranta so ya kamata a samu littafin yana nan a wajen masallaci yanzu a mallake shi kuma na faɗa kullum idan an zo za a zo karatu a rinka zuwa da shi masu sai da littafin su kawo shi wanda bai da hali ya je siya mai hali ya sai guda biyu sai wa ɗan uwansa wanda yake da ikon siyan goma ya sai goma ya bawa yan uwa akwai wanda ba su da iko wanda zai iya siyan guda ɗari ma ya saya ya raba ya kawo masallaci a bawa mutane za ku samu lada kwarai ni dai a matsayina na mai karantar da ku ban amintu mutum ya zo ya zauna ba shi da littafin nan ba saboda an fi cin riba in akwai littafin ka fi jin daɗin karatun inda littafin a gabanka ya fi tawadu'u ya fi kankan da kai idan da littafin a gabanka kuma ilimi ne in ka dube shi a littafin ba za ka manta shi ba kuma kana zuwa kana muraji'arsa kana bibiyarsa in ma ka manta wani abu za ka koma littafin ka ka duba in karatu ya kubuce ma ga kaset nan ana yi so ina fatan yan uwa za su yi kokari su mallaki littafin nan kafin mu sauke wannan littafin a kamun jana'iz ya zama insha Allah ta'ala kowa yana da littafin nan a hannunsa har yara ƙanana da ake tafowa da su duk a sai musu rike mu canje yanayin tafiyar mu da irin wannan tsarin zai mana kyau kwarai amma mutum ya zo wanko rigarsa kawai ya zo ya zauna a wajen karatu ba shi littafi a hannunsa wannan ba daidai bane gaskiya kuskure ne kuma ba wannan karatun ba kowane karatu ake kai kokari ka mallaki littafin yana da kyau so littafin yana nan a waje insha Allah ta'ala kuma ana sayar da shi a wannan nuska ce mai kyau daga wanda za su saya su sayi irin wannan nuska din saboda wannan an mata aiki kullum littafi in zaka sayi shi ka duba wanda aka yi mai hashiya aka yi takhriji in hadisi ne ana mai lamba sai a sako kasa sai a faɗi wayar waito shi ya fi ka je ka sai kurman littafi akwai littafi kurma rubutun kurin ake zubawa ba za a yi ba reference in an faɗi wata magana ba za a faɗi daga ina aka nakalto maganar ba to wannan littafin musamman dai wannan din akwai waɗanda ba su ba a kasuwa za ga ba a yi masa aiki ba amma wannan din gaskiya an masa aiki to na ba da shawara yan uwa kokari su mallake shi in Allah ya sa da shi za mu karanta muktasar zadul ma'ad fi hadi khairil ibad asalin littafin zadul ma'ad din na ibn al-qayyim ne amma wanda ya samari din sai ya takaice shi dan mu samu saukin karantawa shine Muhammad ibn Abdul Wahhab kuma ga ɗaliban ilimi manya waɗanda suke da hali to su yi kokari su sai ma zadul ma'ad din gaba ɗayansa baya wuce balum shida bakwai balum shida bakwai so idan an yi karatu kaga sai ka koma gida ka je ka faɗaɗa bincike a ciki ko kafin mu zo mu karatu sai ka karanta cikakken littafin cikakken darasin kafin a zo a bayar da shi somari ɗinsa so wannan yana da kyau kwarai da gaske kuma dukansu masu littafan mutane ne masu daraja kwarai ibn al mutum ne sananne a duniya wanda ya ba mu musulunci gudunmawa Muhammadu bin abdulhab su kuma suna cikin wato manya-manyan malamai su ma na duniya wanda suka yada da'awa ta tauhidi a bayan ƙasa so muna fatan allah ya ba mu ikon mallakarsa kuma allah sa muna da nisan kwanan da za mu karanta shi saboda wani uzuri da nake da shi za a ɗan yi haƙuri da tambayoyin nan bara mu samu karanta su ba sai wani sati insha Allah tabaraka wa ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh